بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin saduwa a wannan wuri mai albarka masallacin gwallaga da ke nan birnin bauchi a yau 22 ga watan sha'ban 23 ga watan sha'ban shekara ta 446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa Madina wadda ta dace da 22 ga watan biyu na shekara ta 2025 miladiya inda muke gabatar da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa wanda kuma muke cikin suratul hijir kuma wanda a yau da yardar Allah za mu yi karatun da shi ne zai zama na rufewa kafin kuma mu shiga karatun tafsiri na watan ramadan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayukanmu ya ba mu lafiya da imani ya kuma ba mu damar halartar wata ramadan na wannan shekara da damar azimtarsa cikin imani da lafiya da kwanciyar hankali ayyukan da za mu gabatar a ciki waɗanda suke daidai Allah ya gafarta mana Allah Ubangiji ya karɓa mana su kurakurai da za mu yi ko waɗanda muka yi a baya Allah Ubangiji ya mana gafara da rahama waɗanda suka rasu Allah Ubangiji musu rahama muna isar da ta'aziyya da addu'a ga iyalai da ‘yan uwa da makusanta na sanata uh, yahaya gumau uh, lawal yahaya gumau wanda Allah ya wa rasuwa a daren jiya kuma yau aka yi masa sallah Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya masa rahama ayyukansa na alkhairi Allah ubangiji ya isar da su gare shi kurakuransa kuma Allah ya fi masa iyalansa da ‘yan uwansa Allah ubangiji ba su haƙuri na jure wannan rashi muna nan a cikin suratul hijir za mu tashi daga ayar wal'arba madadnaha na alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لكم إنه برازقين نعم وإن من شيء إلا عندنا خزائن نعم وما ننزله إلا بقدر معلوم نعم وأرسلنا الرياح لواقح وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء إيه. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فأسقيناكم وما أنتم له بخادمين نعم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين نعم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما illa إلا بقدر معلوم Allah maɗaukakin sarki ya ce, ƙasa kuma muka shimfiɗe ta, muka miƙe ta, wa alkaina fi hara wasu kuma muka jefa duwatsu manya-manya tabbatattu domin su tabbata akan ƙasa domin su riƙe ƙasar. wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzu kuma muka tsirar a cikin wannan ƙasa ɗin dukkan wani nau'i na kayan na ‘ya'yan itatuwa ko tsirrai mauzun wanda yake aka auna ƙaddarar gwargwadon yawan abin da za a tsirar da yawan abin da zai bayar idan an tsirar. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش kuma muka sanya muku rayuwa da abubuwan rayuwa wanda rayuwa ke bukata don a rayu muka sanya muku a cikin ƙasa wa mallastum lahu biraziqin kuma a cikin ƙasan muka sanya waɗannan ababen halitta waɗanda ba ku kuke azurta su ba ku kuke ciyar da su ba wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'a fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu sannan kuma muka aiko da iska ko kuma iskoki jam'in su kenan Lawakiha waɗanda suke yi wa bar suke yi wa juna barbara domin a samar da ruwa fa anzalna minas sama'i ma'an da haka muke saukar da ruwa daga sama fa muhu sai muka shayar da ku da wannan ruwan wama antum lahu khazinin alhali ku ba ku ne masu taskace wannan ruwan ba wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun Allah yace tabbas kuma mu ne masu rayarwa kuma mu ne masu kashewa kuma mu ne masu yin gado mu ne masu gaje duniya bayan kowa ya watsa a cikinta ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ma Allah ya ce hakika tabbas mun san su wane ne magabata daga cikinku kuma mun san su wane ne masu jinkiri wa inna rabbaka huwa yahshuruhum kuma hakika ubangijinka su shine wanda zai tara su halittu gaba ɗaya innahu hakimun alim lallai ubangijinka ne mai hikima kuma shi ne masani waɗannan ayoyi a cikin suratul hijir ci gaba ne da siyakin zance da Allah ya koro a kan ni'imominsa da bawa ke gani a zahiri tun daga faɗin Allah ta'ala akan ni'imomin da Allah ya yi da halittun da Allah ya yi na sammai sawa'un wanda ɗan adam ke ganewa da wanda ɗan adam bai san su ba walaqad ja'alna fi sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin wa na min kulli shaytanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu habun mubin da Allah ya magana kan sammai yayi magana akan masaukan da ke cikin sammai na taurari ya yi magana a kan ni'imar taurari ga ɗan adam wajen haska duniya da kuma yin ƙawa da ado ga sararin samaniya idan mutum ya ɗaga kai a cikin dare da kuma kasancewarsu wato harsashi da ake harbin shaidanu waɗanda suke ƙoƙarin satar zancen mala'iku. To sai Allah ya ce, ƙasa kuma wal'arda madadnaha, za kuma ƙasa kuna gani. Allah ya ce, ƙasa mun miƙar da ita. bi ma'ana ha, wa ha, mun miƙe ƙasa mun shimfiɗar da ita wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi kuma bayan mun miƙe ƙasa mun shimfiɗe ta sai kuma muka sanya wato duwatsu akan ƙasa muka jajjefa bi ma'ana wada'na alaiha jibalan sawabi shine rawasi duwatsu waɗanda suke riƙe ƙasa kowane dutse idan ka gan shi to abin da yake cikin ƙasa ya fi yawa sama da abin da kake gani sai Allah ya ciccake su kamar yadda kake ganin hakoranka. ai ba abin da kake gani a nan shi kaɗai bane. ne a cikin a cikin wato wannan dasorin ai akwai akwai wani hakorin a ciki to kamar haka ne kake ganin duwatsu to kuma wanda yake ciki ya fi nauyi saboda abin da kake gani a waje to haka Allah ya yi jijjefa duwatsu a kan ƙasa kamar yadda ya ce ya sanya wa alƙafil ardi rawasiya an tami da biko ya jijjefa duwatsu a cikin ƙasa domin kar ƙasa ta rinƙa tangal-tangal da ku asali wannan ƙasar da Allah ya halicce ta da tana ture ne tare da sama suke haɗe sai Allah ya raba su أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما to da Allah maɗaukakin sarki ya raba su wal arda ba'da zalika haha, sai Allah maɗaukakin sarki ya miƙar da ƙasa sai ta zama irin yadda yanzu muke ganin ta da ba haka take ba to dai miƙar da ita ta miƙe idan mutane suka hau kai tunda ai ƙasa tana saman ruwa ne ruwa ya fi yawa a duniya to aka sai aka kawo ƙasa aka tsora to idan aka barta za ta rinka tangal-tangal da mutum kamar kai ne a sa ruwa a cikin kwano sai a kawo ɗan faranti a ɗora kuma sai a kawo abu a ɗora ai dole za ta rinka tangal-tangal to sai Allah ya sa duwatsu sai ya caccaka kuma duk inda ya sa dutsen ya san ina ne inda ya kamata a sa ta yadda nan ba zai yi balance ba nan zai yi balance ta yadda wani wuri duwatsu suna da yawa waɗansu wuraren kuma ba dutse ko ɗaya saboda baya bukata wurin dama ba zai yi ba sai wuraren da ake bukata shi yasa Allah ya sa shi yasa babu wani wuri a duniya da za a ce nan in ka ana jin hajijiya saboda wannan wurin bai zauna daidai ba alqafil ardi rawati ko ina Allah ya sa an tami da bikum ta yadda kasa ba za ta rinka juyawa da ku ba to shine madadna hawa alqaina fiha rawati muka jefa duwatsu a cikin ƙasa wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun sannan ita ƙasar kuma sai muka tsirar a cikinta dukkan nau'uka min kulli shay'in minan nabatat na daga kamar da yace fa ambatna fiha azwajan min nabatin shatta nau'uka iri-iri daban-daban na daga tsirrai kala-kala nau'uka nau'uka daban-daban min kulli shay dukkan abin da kake gani a bayan ƙasa Allah ne ya tsare da shi saboda amfanin ɗan adam kuma mauzun sai da Allah ya auna bi ma'ana muqaddarun muhaddad ala hasabi hajatil khalqi wa talabatihim wa ragabatihim gurgurdon da kuke bukata gurgurdon abin da Allah zai ba ku ganyayyakin da suke duniya sun ishi mutanen duniya babu wani lokacin da za a ce yanzu adadin ganyayyaki sun kare ana neman wasu Allah ya kawo daidai gurgurdon yawan adadin mutane sannan kuma hatsi da ake nomawa a duniya gwargwadon yawan bukatun mutane gwargwadon yadda Allah zai sa ƙasa ta yi albarka ta samar ba a taɓa samun wani lokaci da za ce duniya an rasa ba a'a sai dai waɗansu sun rasa waɗansu kuma suna da shi waɗanda suka rasan bai nuna cewa babu ba saboda su ne bai zo wurin su ba waɗancan ne suka cinye su gana su ko kuma waɗansu suka sai suka ɓoye a su kyau su kyau suna jira ya yi tsada amma Allah kan ya bayar an batina fiha min kulli shay'in mawzu' kowane abu da kake gani dan adam yake bukata Allah ya tsara shi sa Abdullahi ibn Abbas yace ko da wani garin kaga an yi fari to gwargwadon abin da ake bukata a duniya ya ciyar da duk duniya Allah ya yi shi amma a wani wuri ne su ba su samu ba saboda ko ya zama kai tsaye ne daga wurin Allah saboda sun yi wani laifi sai Allah ya ɗanɗana musu da yunwa sai ya ce su dai ba za su ci ba amma akwai abincin nasu sai a ba wa waɗansu su a hana su amma a ƙasa kan ambatina fi hamin kulli shay'in mawzu' gwargwadon yawan adadin mutane gwargwadon yawan arzikin da Allah ke bayarwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara'aita ma za ma za anfaqa mundu khalaqal samawati wal ard ka iya kwatanta yawan abinda Allah ya ciyar tun daga lokacin da ya halicci sama da ƙasa yanzu an ce a yi lissafin nawa Allah ya kashe wajen ciyar da bil adama tun daga kan adam ɗin kafin a zo dan adam har zuwa yau nawa abincin da mutane suka ci mawzun a wurin Allah yana da lissafi da adadinsa kowace shekara za a ci abinci kaza saboda gwargwadon waɗanda Allah ya halitta a bayan ƙasa gwargwadon yawan abincinsu da yake bayarwa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala lahi rizquha ba wata dabba ba wata halitta a bayan ƙasa face kafin ta zo duniya Allah ya yanke iya adadin arzikinta kuma yana bayarwa mawzun kuma wato a lissafe Allah yake aiko shi a ƙiyasce bisa adadin da ya dace da wannan lokacin da waɗannan mutanen da wannan zamanin shi da wa na fi min kulli Waje al'na waja'alna fi hama ma'aish kuma a cikin ƙasa muka sanya muku rayuwarku ma'aish jam'i ne na al-ma'isha al'na ja'alna lakum fi ardi ma na bihi wa ma la tastaqimu ma'ishatukun illa bihi min ma'akil wa masharib wa malabis wa marakib duk abin da ɗan adam ke bukata a bayan kasa domin rayuwarsa ta tafi daidai yawan abinci yawan abin sha yawan sutura yawan abin hawa duk Allah ya saukar da shi a duniya ya sanya a cikin nan duniyar yake ba a wata duniyar ba shine waja'alna lakum fiha ma'ayish abinda za ku rayu da shi duk a cikin wannan duniyar yake ko ya zama waja'alna lakum fiha aishakum rayuwarku a nan duniyar take ko kuma zama abin da kuke bukata a cikin rayuwar sai zama ma'anar da Allah tana fassara ma'anar qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun rayuwarku a cikin duniya take da kuma faɗin Allah ta'ala wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata wurin zaman ku a duniya abinda kuke bukata na jin daɗi ma a duniya to ma ya zama abubuwa na bukatun rayuwa da abinda da ake cewai abubuwan more ababen more rayuwa dukkansu Allah ya kanadar a wannan duniyar sannan ita kanta rayuwar alma'isha a nan duniyar ne kadai Allah maɗaukakin sarki ya halici duniyoyi da yawa bayan wannan duniya adadin waɗanda suke duniyoyi da ɗan adam yake gano har yanzu ba a gano iya adadin yawansu ba amma ba wani wuri guda ɗaya da ɗan adam zai iya rayuwa sai a nan kaɗai وجعلنا لكم فيها alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata ko kuna da rai ko ku mutu dai anan ne to shine ma'anar walakum fil ardi mustaqar anan ne wurin zaman ku kadai shi yasa ake wata tatsuniya za a kwashi mutane a bai da su duniyar ma a koma ina a koma babu wani wuri da dan adam zai iya rayuwa ya zauna in ba wannan duniyar ba da Allah ya ce nan ne taku to ko ina ka je ba za ka iya rayuwa ba shi yasa duk sai dai a ce an hango akwai planet guda tara amma kowane ɗaya ɗan adam bai taɓa zuwa ko guda ɗaya ba duk ko guda ɗaya ba wanda ɗan saboda babu wani technology har yanzu a duniya da za ta iya sa ta cilla ɗan adam ya tafi zuwa can saboda haka daga nan zuwa duniyar da ta fi kusa da alamar dan adam ta fi kusa da alamar ɗan adam zai iya rayuwa a cikin ta duniyar mars ita ma in ɗan adam ya shiga cikin ta zuwa minti ɗaya zuwa minti bakwai zai mutu babu wani ɗan adam da zai iya rayuwa a ciki ya shaƙi iska saboda babu iskar oxygen a nan duniya kuma baka iya rayuwa sai da wannan iska. gwargwadon yadda zaka iya riƙe numfashinka kafin ka mutu gwargwadon yadda zaka iya zama a amma kana ja zaka ji babu iska don haka dole zaka mutu a nan duniyar ne kadai Allah ya sanya ma'aish abubuwan da rayuwa za su iya yiwuwa sai a nan kadai tafiya ce daga nan zuwa can ta kilomita miliyan 140 tafiya za a yi can kilomita fa miliyan 140 kafin a can to ga ya za ka yi gaje shi yasa Allah ya ce wa ja'alna lakum fiha a cikin wannan duniyar za ku gama yayin ku ku gama rayuwarku ku gama wa min kura juna kuma anan ne za a fitar da ku shi yasa ba zai taba yiwa mutum ya je wani wuri ya je rayuwa ko da wani ya ce maka zai yi ƙarya ce kawai saboda alqur'ani ya tabbatar da cewa daga wannan duniyar wa min kura juna, wa min ha juna, daga nan za a fitar da ku wa min hannu kuri dukum taratan ukura in an zo ranar kiyama daga ƙasa za a cire ku ka in ka je can in ka mutu za a ɗebo ka a dawo da kai nan abin ne to da Allah yake haka dole anan zaka rayu kuma dole anan zaka mutu waja'alna lakum fiha ma'aish wa mallattum lahu biraziqin sannan Allah yake a cikin ƙasa Allah ya halicci waɗansu kuma ya watsa su sune dabbobi shine al'an'am wanda kuke ci da sa'irud dawab da dukkan dabbobin da kuke gani a bayan ƙasar nan lattum lahu biraziqin ba ku kuke ci da su ba Allah ne yake ci da su a gidanka kana da akuya a gidanka kana da tsinki a gidanka kana da sami a gidanka kana da raƙumi a gidanka kana sai dai ka yanka ba ba ka kake ci da su ba saboda dusa kake ɗauka dusar ta waye saboda haka da kai da ita duka Allah yake ci da ku mata allakum wali an'amikum ku ku ci arzikin Allah kulu war'au an'amakum ku ci kuma ku kuma ku yi kiwon dabbobin ku duk da duk da arzikin Allah babu wani abin da ɗan adam yake ci da dabba da shi wanda sinadarin ba na Allah bane ya ɗiba ya haɗa in kuma ɗan adam zai iya to ya ci da dabba da wani abu wanda shi zai ƙirƙiro wanda ba kayan Allah zai ɗiba ya yi da shi ba to haka Allah ne yake ci da su وما من دابة في الأرض كان إلا على الله رزقها وكأي من دابة في الأرض la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ne yake arzuta dabbobi kuma kuma Allah ne yake arzuta ku to shine wa mallatum lahu birazqin da waɗannan dabbobin waɗanda ba ku kuke azurta su ba Allah ne ke ciyar da su kuma sai Allah madauki ma'ana ja'alaha Allahu arda wa arda wa jalla khalaqaha fil ardi wa sakhkharaha lakum wa lam yukallifkum rizqaha kaji arzikin Allah Allah ya halicce su kuka zo duniya tare ana haifar su yadda ake haifar ku kuma sai Allah ya kore muku su duk da sun fi ku karfi raƙumin gidanka ya fi ka karfi don zai iya ɗaukan ka da kai da kayanka dokin gidanka ya fi ka karfi don zai iya ɗaukan ka da kai da kayanka in faɗa aka ce za a yi murkushe ka zai duk garin ku sai ya kore ku har ballan daraja kin garin ku amma duk waɗannan sai Allah ya hore muku kuma sai Allah ya ce to na hore muku amma ba kai zaka ci da shi ba ni zan ciyar maka da shi kai kuma hau kai kuma yanka ka ci kai kuma cire fatarsa wal an'ama khalaqaha lakum ya halici dabbobi don ku fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun to wannan shine ma'anar da Allah yake wa mallakum lahu birazqin Allah ya ce Allah ya halici waɗanda ba ku kuke ci da su ba wa in min shay'in illa indana khaza'in Allah ce kuma babu wani abu a duniya da kake gani na daga kayan arziki da abubuwan more rayuwa da ɗan adam yake cin amfanin su bi mana wa in min shay'in min manafi'il al daga cikin abubuwan amfani a duniya illa inda na faza inuhu face taskar wannan abun a hannunmu yake taskar kowane arziki a wurin Allah yake wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum kuma ba ma saukar da shi sai da gurgudun wato wani lissafi wata iyaka wani adadi wanda Allah ne riga ya san shi wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ay illa bi haddin wa adadin ma'lum wanda Allah ya sani kuma Allah madaukakin sarki ya taskace shi duk wani abin da ka gani a duniyar nan na arziki Allah ne ya ajiye shi shi da wa in min shay'in illa indana khaza'in babu wani abu a duniya walillahi khaza'inus samawati wal ard dukkan taskokin arziki na duniya da na ƙasa da na sama dukkan Allah ne ba kayan kowa a duniyar nan sai na Allah shi kadai kuma duk wanda ya ga arziki ya zo ya samu ne kuma zai mutu ya bari domin duk yadda kake kwaɗayin dukiya ko arziki ko abin jin daɗi a nan duniya kafin ka zo ka samu waɗansu sun zo sun fi ka yawa kuma sun fi ka kwaɗayi wallahi sun watse sun bari kai ma haka za ka watse ka bari shine inda na kaza hu taskarsa a hannun mu yake idan ka lura da yadda abinci yake a baya da abinci yake a yanzu zai daɗa tabbatar maka da yadda Allah ya ce wa man nazilu illa bi qadar gurgudun bukatar mutane noman da ake yanzu a duniya gurgudun yawan adadin mutane ai ya ninninka adadin abin da ake a baya to sai Allah madaukakin sarki sanya wa ƙasa wa qaddara fiha aqwataha Allah sanya wa ƙasa gurgudun fertility gurgudun albarkar da za ta yi don yawan mutane shine bi qadarin ma'lum sannan tun zamanin annabawa da tun tarihi a baya ai akwai man fetur a kwance ai akwai duk minerals da kake gani yanzu ake ciro tun da akwai me yasa da ba tsiba ba da kadarin ma'lum gurgudun kaddara ce wanda Allah ya sani ba na zamanin suwa ne bane shi zamanin suwa ne za su ci arzikin sa kuma har dan adam ya tsare ba zai gama cinye arzikin da suke karkashin kasa ba har dan adam ya gama rayuwarsa to shi ne Allah yake muna saukar da shi ne daidai gurgudu duk abin da ka gani a nan duniya Allah ne ya saukar dabbobin ma wa anzala min al-an'ami wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj dabbobin ma Allah ne ya saukar da su sauran albarkatun ƙasa da suke dankare a cikin ƙasa Allah ne ya saukar wa anzalna al-hadid fihi ba'sun shadid shi ma Allah ne ya saukar haka kuma arzikin da kake samu wa fi sama'i rizqukum daga sama Allah yake saukar da duwani arziki tunda tushen arziki daga abincinka ne abincinka kuma farkon arzikinka daga sama ne falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabban thumma shaqaqna al-ardha shaqqan fa anbatna fiha habban wa 'inaban wa kadha can gaba Allah ce mata allakum wa an'amukum ku ji dadi dabbobin ku ma su ji daɗi. wannan shine illa inda na kaza khaza'inu duk abin da kake gani a bayan ƙasa arziki ne da Allah ne ya taskace shi wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum kuma ba ma saukar da shi sai da gwargwado sananne Allah ce wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warith wa arsalna riyaha lawaqih kuma muka sauka muka muka aiko da iska ko iskoki lawaqish waɗanda suke barbarar juna domin samar da ruwa da lawaqish jam'i ne na almulattish idan aka zo yin ruwan sama iskar da Allah yake aikowa akwai riya'un rahma iskar da take zuwa da rahmar da za a samu ruwa a cikinta in ba irin wannan iskar Allah ya aiko ta haɗu da girgije ba ba za a taɓa yin ruwan sama ba to shi yasa Allah sai ya aiko iskar kyauta sai ta zo ta haɗe sai ka ji alamar dimi da gumi bayan da kana jin sanyi idan kana jin sanyi sanyi ba a aiko da wannan iskar mai dumin ba to ba za a yi ruwa ba to sai a aiko da wannan sai ka ji wuri ya dan yi dumi can sai a fara ruwa saboda an aiko da wannan iskar da zafi da sanyi in suka haɗe sai su yi barbara sai Allah madaukakin sarki ya tara ruwa daga ciki sai ga yana fitowa daga cikin girgije sai ka ga fataral wadaka yakhruju min shilali to wannan arziki ne na Allah da bawa da bawa yana bacci ake yi arziki ne na Allah da bawa yana cikin harkokinsa Allah kuma yake saukarwa shi yasa Allah ce wa arsalna Allah ne yake saukar da shi والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا sama'i kaifa السماء sha يشاء ويجعله كسفا فترى الودك يخرج من خلاله haka Allah yake saukar da ruwan sama idan Allah madaukakin sarki ya zo ya aiko da iskan nan wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati kafin rahmar Allah ta tausayin bayi ta zo sai kaga iska ta zo Allah ya aiko ta shikenan kawai sai kaga Allah madaukakin sarki ya fara saukar da ruwan sama وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا sai kaga ruwa yana sauka kuma mai tsarki to shine Allah ya ce wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an sai muka saukar da ruwa daga sama fa asqaynakumuhu sai muka shayar da ku wannan ruwan ruwan sama kowa ya sani yana daga cikin ruwa mafi dadi, ruwa mafi tsarki ruwa mafi mafi mafi kyau da tsafta nan haka Allah zai saukar wa mutane da iskar da ruwan da arriya da kuma an zanna minan sama'i ma'ar musaukar saukar muku da ruwa su ne mafi tsadar abu a wurin ɗan adam saboda tsadar abu ai darajarsa amma kuma su ne mafi arha wajen samu su ne mafi tsadar abu ai ya kamata abin da ya fi komi tsada a duniya ranka fama fi komi arha ba wanda ya sayi shi kyauta Allah ya bashi sannan ba kuma abin da ya fi tsada a duniya kamar abin da rai ba zai iya rayuwa ba sai da shi babu kuma abin da rai ba zai rayu ba sai da shi da ya kai iska da ruwa muhimmanci to su suka fi komi tsada amma kuma su suka fi komi arha wajen samu ba wanda yake sai sai iska Allah ya sanya ta a cikin duniya ta ko ta ina ba inda zaka ji ta ce nan iska ta kare ka koma in dai a wannan duniyar kake za ka samu iska da za ka shaƙa kuma in ka shaƙa ta je ta maka amfani ka cire kuma carbon dioxide shi kuma ya lalace Allah kuma ya kwashe shi ta yadda ba zai cuci wani ba shi kenan duk duniya kowa yana ja kuma yana fitarwa amma wanda ya wani ya fitar shi kuma ba ya cutar da wani kuma Allah ba zai sa ku yi taro sai a ce iskar ta katsa muku kuna ta ja iya inda ka zauna ka ga yara su kwana su ashirin a ɗaki ɗaya amma kuma dukkan su tashi lafiya to iskar rayuwa ba za ta yi ba sai da ita ruwan rayuwa ba za ta yi ba sai da shi amma kuma Allah sai sanya shi ya zama arha kuma sai zama Allah yana saukar da shi kamar ma banza iskar kamar da take a ko ina to haka kuma ruwan ma sai Allah ya ce mu ta saukar da ruwa kaga yana ta ba a wani wuri wasu ma har suna neman a daina zubarwa dan adam ba zai taɓa rayuwa sai da shi ba to amma abinda Allah yake saukarwa ya fi karfin bukatar dan adam kuma inda ruwa yake ya mafi ma inda dan adam yake saboda rayuwa ba za ta yi ba da shi sai Allah ya shi ya fi komi yawa wannan shi ne arzikin Allah ke Shi ne ce fa aina ku muku sai muka shayar da ku duk wanda kaga ya sha ruwa a duniya Allah ne ya shayar da shi wa ma antum lahu bikhazinin kuma ba ku ne kuke tare ruwan ku taskace shi ku ajiye shi saboda gaba ba idan ruwan sama yana zuba kana bukata ka sha yanzu amma ai ba zai ci gaba ba daga baya kuma wanda kake bukata na gobe da jibi lokacin da ba ruwa ba, wa ya tara maka shi a cikin ƙasa Allah ne ya tara inda za a ce ba wani ƙasa ƙasa duka Allah ya yi ta wato ta zama ko ina kamar dutse ne sai dai ruwan ya gangara ya tafi ta ina ɗan adam zai samu ruwa قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم bima'in معين ba wanda zai iya samar wa mutane ruwan nan sai Allah madaukakin sarki ya ce ba ku kuke ajiye shi ba sai Allah ya buɗe kofofin ƙasa sai ce ƙasa ta shanye in ta shanye kuma ku ku ta ɗiba ko ya tafi cikin kogi ko ya tafi cikin rafuka ko kuma ya shiga cikin ruwa ko kuma ku haƙa rijiya ku haƙa bohol sai ku ta ɗebowa haka ne Allah madaukakin sarki wa ɗan adam shi yasa Allah ya ce a fara'aitumul ma'a allazi tashrabu shin ruwan da kuke sha ku ban labari mana ina kuka samu ne a antum anzaltumuhu min al-muzni shin asalin farkon ruwa daga sama ku ne waɗanda kuke saukar da shi am nahnu munzilun ko mu ne muke saukarwa launa sha'u ja'alnahu ujajan Allah ce inda mun so da mun ya zama ruwan gishiri mai zarfi da ba za ku iya sha ba ba za ku iya rayuwa ba to sai Allah ya sanya shi ruwa mai daɗi wanda kowa rayuwarsa za ta iya tabbata da shi sannan kuma kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul mu'minun wannan ruwan da Allah madaukakin sarki ya saukar da kadar da gurgudun iya bukatar zamani da shekara da mutane fa askannahu fil ard Allah ya ce sai muka taskace shi muka ajiye shi a cikin kasa domin saboda daga baya ku zo ku diba wa inna ala dhahabin bihi laqadirun in mun ga dama za mu iya kwashe kayan mu amma sai Allah ya bari ya ce kar ku yi su yi ya ce ku yi su yi amma ya bar ruwan inda Allah ya gada ma sai Allah ya kwashe ruwansa sai ce to mu gani yadda za a rayu ba wanda zai iya rayuwa a wannan duniya ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ma antum lahu bi khazini ba ku ne kuke ajiye shi ba ko ku taskace shi a cikin ƙasa ballantana daga baya ku zo ku samu yanzu inda za a ce ɗan adam sai dai sai dai duniya ta nemi rizabuwa rizabuwa da za ta tattara ruwa idan aka yi kowa ya zo ya sha ai ka san wanda za su mutu da yawa ba wata rizabuwar da za ta tara ruwan da mutane za su shanye amma an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa kuma ɗan adam zai sake haƙawa ya ƙiba kuma an tuni kuma abin da zai baka mamaki da ikon Allah duk ruwan nan da ake yi ai abin da muke ja bai kai yawan ruwan da aka yi bara ba to kuma yanzu shekara nawa ana ruwa to ina duk sauran ruwan mai zabi ina yake tafiya za ka za a yi ruwa ka ga kogi ya zo ya ci wuri daga bayan an jima sai ka ya zo ya ya tafi to ai baɗi ma za a sake haka za a ci gaba haka rayuwar take ta yi to ina wannan ruwan yake tafiya Allah ne ce bi kada akwai gurgurun da Allah zai sa wanda za ku yi amfani da shi sauran kuma Allah shi san inda zai tafi da kayansa ba ma antum lahu bi khazin ba ku kuke ajiye shi ba ku yi kiwon sa a samu wanda ake bukata sauran kuma Allah ya kai shi inda ya ga dama wannan duk dan adam bai san yadda ake yi ba da Allah ce wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun kuma mu din dai mu ne masu rayarwa kuma mu ne masu kashewa kuma mu ne masu gado mu muka kawo ku kuma mu za mu tafiyar da ku kuma mu za mu gaje kayan ku inda kuka zauna haka za ku tafi inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah ya ce mu za mu gaje ƙasa bayan duk waɗanda suka zauna a cikinta. ta haka kuma su ma waɗanda suke cikin ƙasar su ma duk Allah zai kwashe su wa ilaina yurja'un kuma Allah ya ce dukkan ku za ku dawo gare mu wa inna la nahnu nuhyi wa numit ba wanda yake rayarwa ko ya kashe sai Allah ba wanda yake samar da matacce ya zama mai rai sai Allah shi sa Allah ce wa kuntum amwatan fa ahyaakum Sun mai thumma yumitukum thumma yuhyikum duk wannan Allah kadai ke yi da ba kwa da da ba nan sai Allah ya samar da ku kamar matattu ne yadda mace ce baya nan haka kuma da wa kuntum ma'dumin da ba kwa nan fa ahyaakum sai Allah ya samar da ku thumma yumitukum daga wannan sai batar da ku Sun mai thumma yuhyikum sai sake dawo da ku Sun mai thumma ilaihi turja'u ولقد علمنا المستقدمين minku? Allah ce mu muka san su wane ne ɗan gaba-gaba a cikinku wala kada alimnar mustashirin mun san suwa ‘yan baya-baya wannan ayar waɗansu daga cikin magabata suka ce ma'anarta mu muka san waɗanda aka halitta ‘yan zamanin da tun daga annabi adam Allah ce ina da lissafinsu duka wala kada alimnar mustashirin waɗanda za su zo a gaba ma waɗanda ba a yi su ba ina da lissafinsu duka na san su duk wanda baya cikin rekod ina ba zai iya shigowa ciki ba sannan duk wanda ya shigo kuma ba zai iya bacewa in manta da shi ba walaqad Allah ce wallahi tabbas na san duk mutanen da suka wuce a baya kuma na san duk mutanen da za su zo a can gaba to shine ma'anar walaqad alimnal musta'khirin minkum walaqad alimnal musta'khirin wadanda suka ce ma'anar sa, mun Allah ya ce mu ne muka san ‘yan zamanin annabawan farko kuma mu muka san 'yan zamanin annabin yanzu sai zama almustaqdimina sune annabawan da su sune mutanen al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce mun san al'ummomin da suka zo a baya mun san kuma al'ummomin zamaninka waɗansu suka ce ma'anarsa walaqad alimnal mustaqdimina minkum mun san waɗanda suka riga suka mutu walaƙada alimnal mustaakhirin mun san sauran waɗanda ba su mutu ba su kuma za su zo daga baya mustaqdimina alladina taqaddamu fil haya waɗanda suka riga suka wuce rayuwarsu ta ƙare sai zama ayar ba tana magana kan zamanin da ba ko zamanin yanzu ma Allah ya san almustaqdimin ya san yana da listin waɗanda suka mutu duk gawo wakin nan Allah ya san su sannan waɗanda suke da rai su ma Allah ya san su kuma ya san ranar da za su tafi timetable ɗin mutuwar kowa tana hannun Allah ko suka ce wala kad alimna al mustaqdimin minkum mu mun san waɗanda suke zama ɗan gaba-gaba a harkar ibada da ɗa'a wa Allah kuma mun san waɗanda suke baya-baya al mustaqdimin fi ta'at wal musta'khirina fi dhalik waɗanda idan ana magana akan aikin alkhairi za su zo da wurwuri su zo gaba gaba Allah ce mun sani idan aka kira mutane su zo sallah waɗanda suke zuwa sallah akan kari akan lokaci Allah ya san su yana da listin su waɗanda suke makararru Allah ya san su wannan ita ce fassara da waɗansu suka yi waɗanda suka ce ayar madaniya ce waɗannan ayoyin guda biyu wa inna rabbaka huwa yashuruhum innahu hakimun alim suka ce sun sauka a Madina ne duk da cewa surar makiya ce suka ce Allah ya saukar ne akan mutane su rika zuwa masallaci saboda Allah kar su rinka bari wani abu na shedan ya rinka shafar niyyar su idan za su zo masallaci to sai aka samu waɗansu masu raunin imani waɗanda idan za su zo masallaci tunda masallacin annabi sallallahu alaihi sallama, maza da mata suke sallah kuma tsakanin sahun maza da sahun mata babu labule inda sahun maza ya ƙare can baya kuma sai sahun mata ya fara an fahimta to akwai waɗanda sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha ya ce mafi alherin sahun maza shine sahun gaba mafi sharrin sahun maza shine sahun baya wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha mafi alherin sahun mata shine na baya mafi sharrin sahun mata shine na gaba sai aka ce waɗansu idan suka zo masallaci sai su yi jinkiri sai ba za su zo da wuri ba maza ke sai su jira suna sahun baya inda mata za su zo su kuma sai su sahu a bayansu sai zama ana sallah kafin inda sallah kaga zai iya dan waiwaye sannan ana cikin sallah ma an yi ruku'u zai iya dan duka waye leka sannan su kuma a cikin matan su kuma waɗansu sai su zo da wurwuri saboda suna sahun gaba don daga su sai maza an fahimta to sai zaman ana yi ana leke-leke kenan waɗannan suna kallon waɗannan waɗannan suna kallon wancan ina idan da sallah ma ana ɗan tazi ko ana ɗan nasiha wani zai ɗan waiwaya haka wata kuma tara ta sa ido to shine Allah ce mun san masu zuwa da wurin nan mun san ko masu makara wa inna rabbaka wuya kuma Allah zai tara su ya kuma gaya musu menene a cikin zuciyarsu an fahimta ko to sai zama ayar ta zama gargadi akan waɗanda niyyarsu ba mai kyau ba ce idan an zo zuwa masallaci akwai wanda zai zo da wuri saboda Allah akwai wanda zai zo da wurin amma shi kuma ba saboda Allah ba akwai wanda zai makara saboda Allah akwai wanda zai makara kuma ba saboda Allah ka zama canza da ta zo da wuri Ka ga wannan ba saboda Allah ta zo ba saboda ta ga wasu ne namijin da ya makara kaga wannan ba saboda Allah ba ne to ana iya kuma samun koda namijin ma wani ya zo da wurin amma manufarsa wani abu ne to shine Allah ce duk mun san manufar kowa da wanda ya zo da wuri da wanda ya makara menene yake zuciyarsa da yasa ya zo da wurin ko ya zo a makaran Allah ya sani shine ma'anar wa laqad alimna al-mustaqdimin minkum wa laqad alimna al-mustaakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum Allah ya ce ubangijinka shine zai tara su gaba daya هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون الله يقول جزا ترى قوة da almustaqdimin da almustaakhirin Allah ya ce duk zai taro su ila yau min ma'lum to shine innahu hakimun alim lallai shi ubangijinka shine mai cike da hikima shi yasa Allah maɗaukakin sarki daga cikin hikimarsa ya san ƴan baya ya san 'yan gaba in aka haɗu rayuwar ba za ta yi wa shi yasa duk ƴan baya ya kwashe su thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihi sai dai ku zo a bayan su yanzu don Allah inda samudawa suna da rai za mu iya rayuwa sai Allah biyo kwashi Ba hal tara lahum min baqiya akwai sauran ko mutum daya babu in yana na wala ba za rayuwa sannan ya juju da ma juju da a yi su suna nan a duniya sai Allah ya toshe sai suka daina shigowa saboda Allah ya san aka haɗu ba zai yi ba fa ba zai yi ba rayuwa ba za ta yi ba ne ballantana adawa allati lam yukhlaq mithluha fil bila wanda babu irin su duk duniya duk ba Allah bai taba halittar irin su ba tun da ya gama su bai sake yin irin su ba to duk sun tafi hal tahisu minhum min ahad ko duriyar wani kana ji babu to shi yasa Allah yake mun san yan baya sun tafi ku kuma yanzu kun zo daga baya inda za a yi kwatsa kwatsa a ce kowa yana nan yanzu a duniya tunda Allah ya fara su annabawan nan duk suna nan ai rayuwa ba za ta yi ba shi shi sa daga cikin hikimar Allah ne mutuwa shi sa Allah ce innahu hakim akwai hikima a ciki akwai hikima inda ba mutuwa kai kuma ba za ka rayu ba saboda inda ba ana mutuwa ba duniyar yanzu da ba za ta iya zama ba za ta iya zama zamuwa wa irinka ba shi yasa su suka sai aka kwashe su sai a za ce sabon zubi sai ku zo ku kuma duk aka za a kwashe duk za mu zo mu watsa a duniya sai waɗansu kuma su zo su ake harka su ma su yi yayin su su watsa haka za a yi dai har a zo Allah madaukakin sarki ya gama sai ce duk kowa kuma a tattaro a za same shi a can Sai sa Allah ce innaka kadin ila rabbika kadahan fa mulaqi zaka je ka same shi to waɗannan ayoyi kamar yadda muka ji su darussan su a fili suke darussa ne yadda suke karantar da mu tauhidin rububiyya wato yadda za mu kaɗaita Allah akan yadda Allah ke gudanar da kauni yadda Allah yake gudanar da ayyukansa na isa yadda yake gudanar da ilahantaka yake nuna cewa ya isa kuma ba wanda ya isa bayansa wal arda madadnaha Allah ce ne miƙar da ƙasa akwai wanda ya taya shi shi kadai ya kayan sa kuma duk wanda ka ganshi akan ƙasa ya zo ya same ka ne a haka take lokacin da Allah ya yi ta ba kowa ma ashatuhum khalqa samawati wal ardi ba wanda yake nan lokacin da Allah ya halicci sama da ƙasa tun kafin Allah ya ba Allah ya halicci annabi Adamu ne fa da aka gama aljanna yace zaka fito sai ce to tsaya bari maka gida sai aka yi duniya a'a tun kafin ya zo dama an yi duniyar shi yasa ma sai zai na cewa mala'iku wannan duniyar zan halicci wanda tun ba ba a yi annabi adam din ba ya gama yin duniyar ta. kana zaune haka kawai ba ko a ciki sai cewa mala'iku zan halicci wanda zan sa shi a cikin ta. to kaga ashe duniyar da duk wanda ya ganta ya zo ya same ta ne kuma ka zai tafi ya barta shine wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawat akwai babbar aya akan duwatsu shi sa Allah ce afala yanzuru mutane ba za su duba ba sai ce wa ilal jibal yanzu mutum ba zai dubi irin duwatsu ba yanda Allah ya yi su kaifa rufi'at yanda Allah ya daga su kaifa nusibat yadda Allah madauki sarki ya kafa su can cikin ƙasa da kuma yanda Allah ya daga duwatsu waɗansu da suke da tsayi dutsen nan na Everest inda ɗan adam zai je wurin haka kawai a bar shi iska ɗauke shi za su yi. saboda can cikin wato irin iska ce irin ta cikin sararin samaniya ba irin ta nan ba amma haka Allah ya sata haka Allah madaukin sarki zai wani tsaunin to duk Allah ya ajiye su da wannan irin nauyin da suke da shi saboda ya rike maka waɗannan duwatsu su rike maka ƙasa kuma ɗan adam ya fasa dutsen nan ɗan adam ya kwasa ya gini ɗan adam ya yi titi ɗan adam amma ba ka ganin alamar za su ragu kuma ba za su ragu ba wa alqaina fiha rawasi sana akwai darasi akan yadda Allah yake yake tsirar da tsiro wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzu yadda Allah madaukakin sarki yake fitar da tsirrai kala kala da wanda suke fitar da grains ɗin abincin da yake na hatsi da waɗanda suke fitar da abinda sai an haƙa ƙasa kafin ake cirowa da waɗanda suke yaɗo da waɗanda suke fitar da manya-manyan abubuwan da za a ci doya dankali da sauransu gwaza da kuma ɗan ƙananan ƙananan ƙwayoyi kamar acca kamar riɗi kamar wacece da manya-manya duk kowane iri Allah ce min kulli shi mawzun Allah sai da sai da Allah ya auna shi ga daidai awo kaza ya kamata a saukar sai Allah ya saukar daidai gurgudun bukatar mutane sai yake wa ja'alna lakum fiha ma'aish akwai aya akan yadda Allah ya sanya rayuwar dan adam a cikin wannan rayuwar a nan din dai duk abin da dan adam yake nema zai samu a ciki babu wani abin da Allah yake importing daga wata duniyar sai a kawo nan kuma Allah ya ce wannan duniyar tun lokacin da ya halicci ƙasa ba a ranar Allah ya tara duk arzikin da za a ci har a gama وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام a cikin kwana hudu Allah ya ajiye wa ƙasa dukkan abinda da ƙasar take bukata da wanda zai rayu a cikin ta yake bukata to shine Allah ya ce waja'alna lakum fiha ma'ayish wa man lastum lahu biraziqin sannan akwai babbar aya akan dabbobin da dan adam yake ci dan adam dabbobin nan waja'alna lakum waja'alna lakum ay fa minha rakubuhum wa minha ya'kulun ita za su hau kuma ita za su yanka su ci kuma da ita za su ɗauka da musu kaftu su yi huɗa su yi noma su ɗauka su ɗauki kayayyaki masu nauyi wanda su inda su ne za su ɗauka ba za su iya ɗaukawa ba kuma yanzu yana yin tsawa wa jaki yana dukan jakin inda jakin kuma zai dake shi ko mutuwa sai ballantana da kuɗi da tsayinsa inda zai daga ya sa kansa kawai ya sa bakin sai ya daga mutum sai war sai da shi amma haka zai sai ya kwanta ma kafin dan adam ya hau ce kwanta yayi haka kuma sai ya hau sai dan adam ya tashi kuma ya loda masa kaya kuma su yi tafiyan shi ba zai gaji ba ba zai ce zai sha ruwa ba dan adam yana kansa yana shan ruwa yana bacci shi kuma yana da da shi kuma Allah ne zai ci da shi saboda ya maka wannan aikin sai dan adam yake nema a wurin ubangiji da Allah bai masa ba to shi yasa Allah dole yayi azaba ma wanda bai masa bai bauta masa ba saboda duk abin da dan adam yake bukata da Allah zai bashi don ya ji dadin bauta ba abin da Allah bai baka shi yasa Allah ce min kulli shay ko menene Allah bai jira ɗan adam sai ya yi tunanin ina bukatan kaza sai roƙa sai Allah ya kawo ba tun kafin ɗan adam ya zo Allah ya san me yake bukata sai ajiye su duka a duniya sai ce ka kwashe kawai sai ta amfani da shi kuma duk abin da ka gani a duniya nan naka ne in ka gaba naka ba to na wani ne shi ma wani ai kaman ka yake saboda idan aka bashi kamar an baka ne ba wani abin da Allah ya ajiye a duniya sai ce kar kowa ya taba ko akwai a'a ya ce kai karka taɓa na wani ne amma wani ma irin ka ne don haka Allah ya baku ne babu wani abin da Allah bai ba ɗan adam ba jama'a mu riƙe Allah kuma mu yi bauta ga Allah kuma mu miƙa wuya ga Allah kuma mu kaɗaita shi kuma babban darasi akan tauhidin rububiyya shine ya sa ka ka tabbatar da tauhidin uluhiyya duk irin waɗannan darussa da ka je Allah yana faɗa na ni'imomi Allah yana gaya maka ne don ka gane tun da shi kadai ya maka wannan to shi kadai ya cancanta ka bauta masa babu wanda ya taya shi waɗannan don haka kai kuma kar ka haɗa shi da wani in ka zo nema a wurinsa ko in ka zo bauta masa duk abin da Allah ya ce ka masa ka yi masa shi kadai duk abin da kake nema a wurin Allah ka nema a wurin Allah shi kadai abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'il wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh